من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنكمون منا إلا أنا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkamu da wannan yammaci yau biyar ga watan ramadana na wannan shekara 1440 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama daidai da 11 ko? ko goma? goma ga watan biyar 2019 gregorian calendar a mu ci gaba da karatun na alkur'ani mai sarki kamar da muka saba a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damna jiya mun ga inda Allah maɗaukakin sarki ya bayani dangane da wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un ahal kitabi musamman ma yahudawa daga cikinsu yadda idan an yi kiran sallah sai su rika izgilanci a kiran sallah ɗin kuma suna cewa ba su taba ganin addini wanda yake ya kirkiro bidi'a wadda ba a santa ba sama da wannan kuma suna mummuniyar addu'a ga mai kiran sallah suna addu'a Allah ya kone mai kiran sallah da sauransu suna izgilanci sun daki abin wasa don su kaɗar da hankalin 'yan uwansu wanda ba su musulunta ba su da karfafa gwiwar munafukai su kuma raunana musulmi masu rauni to saboda haka allah marukukin sarki sai nuna mana waɗannan mutane ba su da hankali to a sakamakon wannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ce mana dangane da su waɗannan mutane musamman yahudawa ya ahlal kitabi hal muna minna illa an amanna billahi Allah ce ka gaya musu ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi shine yahudawa da nasara amma wannan kitabi zuwa ga yahudawa ne tunda su ne ake magana a kansu hal muna minna ai ma muna minna illa an amanna billahi ba kwa nuna ƙiyayya gare mu sai dai don mun yi imani da Allah maɗaukakin sarki ne a tankim a nan yana nufin alkaraha kuna ƙinmu ko kuma kuna jin haushinmu ko kuma kuna gababaucinmu ko kuma kun washe mu to ku ahalin kitabi kun washe mu mu musulmi amma ba don koyi bane kawai sai dan imanin mu da muka yi da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana shine wato kenan alqur'ani wa ma unzila min qablu da abin da aka saukar kafin saukan alqur'ani shine littafin naku a tauran da linjilan da sauran littattafai sofi ibrahim wa musa dumumin imani da su to wannan fa shine dalilin da yasa wato kenan kuke kinmu anan idan muka lura da wannan aya abu ga cewa daga cikin ɗabi'a mutane marar kyau shine idan suna da wani ra'ayi abinda suke so shine sai ka zo kai ra'ayin nasu saboda bukatarsu idan baka zo kai ra'ayinsu ba saboda bukatarsu bukun sai su ji haushinka akan naka ko da kuma su suke akan kuskure kai kake akan daidai amma yanzu da baka goya musu baya ba shikenan yanzu kai ne abin nan kaga Allah madaukakin sarki ya ba su shari'a amma suka yi watsi da ita suka caccanje littafin kamar yadda Allah ya faɗa yuharrifuna al-kalima min ba'd mawadihi sannan yace nasu min ma zikiru bihi sannan suka kashe annabawa fariƙan kazzabtum wa fariqan taqtulun duk wannan laifin da suka yi wa Allah Allah madaukakin sarki fa ya ba su littafi ne suka yi wasar da littafin da haka yanzu abinda suke su ne kowa ma wato kenan ya bi irin rayuwarsu tunda su sun watsar da littafin Allah kowa ma ya watsar da littafin Allah sai a bi su sai a tafi haka to amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da sabansa su kuma sai ba haka ba sai suka bi gaskiya dan haka yanzu suna jin haushin annabi sallallahu alaihi wasallam suna jin haushin sahabbai da haka Allah yake cewa a gaya musu ba kwa jin haushin mu fa sai dan mun bi Allah mun bi littafin da aka saukar mana da littafin da aka saukar kafin mu shine fa kawai tsakanin mu da ku babu wani abu bayan wannan wani aksarafin fasikun amma ku lura fa yawa yawan ku fa fasikai ne saboda kun bar gaskiya kuma kun ki gaskiyar saboda haka yawa ku kafir eh, fasikai ne Tadaki ya kamata ku fahimci wannan, kuma kusan mun san hakan ne don waje maka. Halunabbi ukun bi shawarwar min zali kamar inda la. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والكناذير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل Allah madaukakin sarki ya ce, To yanzu ku saurara, yanzu ku bani labari ko kuma hal unabbiukum ko din in ba ku labari bi sharri min zalika masubatan inda Allah wane ne yafi mafi sharrin makoma a gurin Allah madaukakin sarki dama Allah madaukakin sarki ce ya eh, taba cewa a gaya musu wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dalalin mubin da a tantance ko mu ko ku wane ne wallahi yake kan shiriya ko kuma yake cikin bata wanda yake bayyana ne to yanzu sai aka ce ya saki gaya musu hal bai bi sharrin min dhalika mathubatan inda Allah kuna sa in gaya muku wanda fi kowa mafi sharrin makoma a gurin Allah madaukakin sarki takdiri suka ce eh muna so ka gaya mana sai ce to malla anahu Allah wanda duk Allah ya tsine masa wa zuba alaihi Allah ya fi shi da shi alamin ala minhum ta walka na kanazira ya zama a cikinsu ne aka samu wasu aka zama da su birara wasu aka mai da su alkandar wa ba da dagutu suka gauta wa dagutu to wa'annan su ne suka fi kowa mafi sharrin makoma ranar tashin alkiyama a wurin Allah wanda Allah ya tsine musu kaga ya Allah sarki ya tsine musu tun daga nan fatiha yace gairil maghdubi alaihim wanda Allah ya fi banda wanda Allah ya shi da su eh, wanda Allah ya fi shi da su duk malaman tafsiri sun tafi akan cewa yahudawa ne wala dalina wanda batattu wanda su basu magani sun bata ba duk malaman tafsiri sun tafi akan cewa nasara ne saboda haka yahudawa su ne wanda Allah madaukakin sarki ya fishi da su dan haka sai ya tsine musu a dalilin fushin da ya da su ba kuma fa dan komai bane saboda aikin da suka yi ba wai Allah ya washe su bane a ayyukan su ne munana sun kashe annabawa kamar da muka karanta yanzu fariqan kazabtum wa fariqan taktulun wasu annabawan kun ta su wasu annabawan kun kun yake su kun kakkashe su su suka kashe annabi zakariya su suka kashe ɗansa annabi yahaya da sauran annabawa akwai rana ɗaya da borai yahuda ta yi sai da suka yanka annabawa saba'in kuma suka dawo kowa ya buɗe shagonsa su ba su yi komai ba da sauransu to saboda haka wannan abu sai ya ja musu la'anar allah maɗaukakin sarki sai allah maɗaukakin sarki ya tsine musu sannan ce wagadiba Allahu alaihim ya yi fishi da su ya fishi da su fishin Allah kuma yadda malamai suka ce ya fi wutan jahannama azaba ya fi wutan jahannama kamar yadda yaddar Allah ta fi aljanna don ranar lahira Allah maɗaukacin sarki zai tambayi 'yan aljanna ya ce musu in ƙara muku ne sai ya gidi mai za ka ƙara mana ka sa aljanna ka ba mu gaza ka ba mu gaza ƙarshen ni'ima an ƙare mana sai ce ku dai in kara muku sai ce to ka kara mana to me za a kara muku yan aljara sai wani kallo ne wani kallo ne sai su tambayi malami a makalla me za mu ce Allah ya kara mana kaga kenan malamai a aljanna ma suna da amfani a mutane ce ku roki Allah ya ba ku yardarsa cewa ba zai sake fushi da ku ba har abada to da ka Allah madaukakin sarki sai ya ce ya yarda da su da haka har abada ba zai fushi da su ba kuma an ba su automatic guarantee to yaddar Allah din fi aljanna don haka fushin Allah kuma ya fi wuta to amma sai ga shi wa gadiba alaihim Allah madaukakin sarki yayi fushi da su waje alamin humul kira da tawalka nazira sannan su ne Allah madaukakin sarki ya sa birare da kan alhanzir a cikinsu shi ne a sakamakon munanan ayyukansu Allah madaukakin sarki ya zama da su birare don ta zama da su birane a lokacin da aka ware musu rana aka ce to gara ku zaɓi rana wadda ya kamata wato kenan ku rika yin hutu ranar da ba za a yi aiki ba sosai suka kasa ɗaukar ranar da ya kamata su dauka sai suka ce sun ɗauki ranar asabat sai suka yi saɓani a junansu sai suka dauki ranar asabar sai suka kauce wa ranar juma'an da ya kamata ita ce ya kamata su dauka da ita ce mafi albarkar rana ta kalla ce inna maju ila sabtu alal na talafu fihi an ba ranar asabar ta zama hutu akan wanda suka yi sabani suka kasa ganewa ranar da ta fi cancanta suka ga su ne yahudawa ta kalla hana su aiki to sai suka yi amfani da wannan hila mutanen wannan karya eh, din sai zama ranar asabar Allah ya jarrabe su kifi yana fitowa har bakin gaci su kuma an hana su yin sura na asabat saboda haka sai suka hila sai zo su tona katon rami sai su jawo ruwa ya shigo ciki kifi sai zo su cika tanda manya-manya ran asabat din gobe da safe in sun zo ba za su samu komai ba istatihim hitanuhum yau masabtihim ko wa yau mala shura'an wa yau mala lazibitun latatihim to sara ka ran asabar ba kifi yana zuwa ran asabar ba suka rami shi kenan yazo sai su sa kasa sai su tare sai ya kwana a ciki da safe sai su ebe ba zai iya koma cikin kogi ba kaga sun yi ma Allah wayo kenan don haka Allah madaukakin sarki sai mai da su yace kunu kira da tankasi ina suka zama wato kenan burare wasu daga cikin su kuma mai da su alhanzir kaga ashe mutum yana dan adam Allah ya ce wala kad karana bani adama wa dafan fil barri wal bahr sai aka mai da shi kuma yanzu ya zama biri kaga wato kina akwai nau'in na kaskanci wa abada tagut sannan kuma waɗanda suka zo suna bauta wa dagutu dagutu shine duk abinda da yake da wani fawon da zai ja hankali ya ɗora mutane akan wani nau'in ibada ba ta Allah ba wannan shine ake kiransa dagutu don haka ake cewa shaidan dagutu ne ake cewa gunki ma dagutu ne ake cewa boka ma dagutu ne ake cewa duk wani mutumin da zai zo kafa wani abin da zai ja hankalin mutane da sunan ibada ba ta bautar Allah ba daukakin sarki wani abin ya zama dagutu gwada sa zuciya ne to sai zama wannan shine aikin bautar su to saboda haka wayannan da suka hada wayannan sufofi Allah madaukakin sarki ce ulaka sharar makana wayannan sune suka fi mafi sharrin matsayi ranar tashin alkiyama wa adallu an sawa'i sabili kuma su ne suka fi kowa bata daga barin tsakiyar hanya in aka ce mutum baya tsakiyar hanya to ya kaucewa hanya man akta tariqa dalla duk wanda ya kaucewa hanya ko zai bata wala yanal da kalla aw jalla ko ba zai taba samun biyan bukatarsa a rayuwa ba ko da dan kadan ne ko mai yawa ne da zaran ya kauce hanya shikenan amma za ba da haƙi illa dalal to saboda haka wa'annan su ne mafi sharrin abin da kenan yanzu kaman an lakana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara caccakar su suma an suna ta a ah, to kuna kiran sallah wani addini ne ka taba gani ana kiran sallah ai wannan barna ne mai kiran sallah ba Allah sa ba kokarin sai ya ne Allah ya sa kaza kaza kaza da sauransu za ce oh ko kun manta ne ba ku ne Allah ya tsine muku ba ba ku ne kuke bautawa dagutu ba ba ku ne Allah ya zama da kakanninku da iyayenku birara ba ba ku ne aka zama da ku alhanzir ba alade da sauransu to kaga yanzu ai za su iya abin ko wani lokaci da ba alkur'ani in ya tahi to dan silili a mutum sai ya masa ba daɗi akwai wanda ya takura wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bar sarki ya sarki ya kawo aya kansa wala tadhi kullu halafin mahim hamadin masha'in binamin manna'il lil khair mu'tadin athim utullin ba da zalika zanim yace wallahi muhammad ya gama min zagi du zagin da ya mun din na karshen na shi ya fi takura min. ya ce ba da zalika zani wai ni dan zina ne saboda haka hankalinsa ya tashi ya dauki takwabe ya gurin uwarsa ya ce wallahi ki gaya min gaskiya muhammadu bai taba yin kariya a garin nan ba amma ya faɗa min bugan da ban taba ta ba ta ce eh lalle hakika ubanka ba shine ubanka ba bai taba sani haka ba saboda haka qur'ani sai ya tono musu to su ma ba su yi tsammanin yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu ba sai gashi tona musu ba ku ne kaza ba ba ku ne kaza ba ba ku ne to Allah ce ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil to masha Allah وإذا wa قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون Allah madaukakin sarki ya ce idza ja'ukum duk lokacin da suka zo muku qalu amanna sai su ce to ai da mun riga mun imani mun riga mun imani an su zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce da mu musulmai ne mun riga mun imani wa kad dakalu bil kufri amma sai shigo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirci ko kuma musulunci da suke cewa sun shigo shi din sun shigo shi dama da kafircin su suka shigo ba mu karkar raju bihi kuma da kafircin nasu za su fita sun shigo da kafircin su sun kuma fita da kayan ko kuma sun shigo madina da kafircin kuma za su fita a madina wato kenan da kafircin wannan aya idan ka lura kai nazarin ta zaka ga sifa ce ta munafikai domin su ne suke cewa sun yi imani wa zalikul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shadinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una kaga sifa ce ta munafukai saboda haka duk da cewa ana maganar yahudawa sai wasu malamai suka ce wannan akan munafukai take domin su ne za su zo su gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan imani alhali kuma shi imanin ba da gaskiya bane wannan kenan wasu malaman tafsiri suka ce a'a da dai yahudawan ake da dai yahudawan ake su ne wa idza ja'ukum ko idan sun zo muku za su zo su ce aman mun imani alhali kaddaka lobil kufri sun shigo muku da kafin karkar jubi ya za mu fahimci wannan sai malaman suka ce ai su ne suke cewa amanu billazi unzila alal ladina amanu wajhan nahari wakfuru akirahu kan za su turo mutane su gura annabi sallallahu alaihi wasallam su ce musu ku je ku ku ce kun yi imani da abin da mu'minai suka yi imani da shi da safe wakfuru akirahu ko karshen yini kuma sai ku ce kun kafirta don haka sai su zo ga gungu guda su zo madina sai a ah, kaza alhamdulillah mun musulun ta musulun su kara su kara musulunci a ina da su in za ta zo a yi sallah da su in la'asa ta zo a yi sallah da su kafin magariba sai su je su yada abin kai wani addinin ku gaskiya ne mun fice kawai sai su fita wakfiru akirahu ku kafirce karshen yini wajen nahar kun ce mun imani akirin nahar kuma kun ce kun fita me yasa za su yi haka don su kawo rikici a mutane su kawo dimuwa da hayaniya to in aka samu wannan kayo tsin to ta hanyar da za su shiga kuma su ra'ayi na farko dai du mutane da suke kewaye da jaziran wannan gudun san san cewa waɗannan mutanen ahli kitabi ne su ne malamai su ne masu littafi na sama kuma wannan ma ya zo ce shi ma da littafin sama ne kuma sun zo sun ce eh lalle ya kama da nasu sun yi imani da shi amma kuma da la'asar sun fita kai to akwai matsala tun da kaga mutanen nan suna da ilimi sun fi kowa ilimi a kasar nan na addini kuma sun shiga maza maza daga shiga kuma da yamma suka ce sun fice kai addinin yana da matsala don haka shikenan sai su ruɗe mutane wasu ce a'a suna da gaskiya wasu a ce a basu da gaskiya shikenan dai a samu da yawa to kenan cece ku ce akan lamarin to don haka shine sai Allah madaukakin sarki yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam kare dauki wani abun a wajen wani abu da ma can da kafircin suka shiga ko wai za ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri da ma sun shigo da kafircin su wa karkaru bihi sannan kuma su sun fice a musuluncin da kafircin su sun shigo da kafircin su sun fita da kayan su Allah ya kiyaye hanya wallahi alim ma kanu yaktumuna amma Allah shine mafi sana abin da suka kasance sun boye a cikin zuciyarsu ashe dama can zuciyarsu bata yi imani ba zuciyarsu ko bata yadda ba amma abin da za su yi shine me za su yi lafsu su kawo rudami a tsakiyar musulmi duk musulmi mai rauni ya fara tunanin kai wannan fatan da ga sun shiga sun fita nan fa akwai alaman cewa sun ga matsala cikin wannan addini hawa dama ai kaza kaza kaza shikenan wanda baya san addini ko sai samu bakin sa ra'ayinsa sai ai ta cece ku ce sai a ruda mutane kuma dama abinda da suke so kenan kuma daga cikin ɗabi'an yahuda shi ne duk inda suka je suna kokarin yaɗa rudani inda suka je musamman inda musulmi suke daga cikin formulan da yahudu suke ɗauka har a yanzu a duniya shi ne idan suka je su guri suka samu wato kinan gurin babu addinin musulunci a gurin to za su yada kiristaniti za su ba da kuɗi addinin kirista ya mamaye gurin saboda wannan a bakin wani fasto na ji yake faɗa sai ce daga cikin ɗabi'arsu za su yada kiristaniti a wurin su ta ba su kaya su sai sai zama da su kiristoci me yasa ba za su sashi a yahudanci ba saboda ba su bukatar su amma me yasa za su sasu a cikin kiristanci saboda kar su shiga musulunci A kan su shiga musulunci ga ya kiristanci ya je ya mamaye gurin idan kuma suka samu guri na musulmi ne babu yadda za a yi su juye wa'annan musulmin musulunci ya riga ya da su a cikin malamansu da jahilansu da sarakunansu da kowansu ko za su je su shagiya ko za su yi tsafi ko za su yi bai ba za su yadda su wani addini ba musulunci ba sai dai su gurgun musulunci suka tabbatar ba za a bin nan ba to kuma nan gurgun ko za su kawo kayos shine rudani kamar yadda ake jebo mana rikicin boko haram din kamar yadda ake jebo mana rikicin mai tasina na kamar yadda ake jebo mana rikicin wanda zo su su dauke wani malami daga cikin malamai sai shi Allah ne da saurar su ai ta yaya ta ai ta abin shikenan ai ta kawa rikici a tsakanin musulmi to da wannan shine abin da suka abin kaga kuma tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi suke operating wannan formula din ta haka yana da kyau musulmi su kiyaye duk abin da zai kawo rudami tsakanin musulmi barin su fi alkhairi idan ma hakkinka aka tauye to kai hakuri da hakkin naka yafi akan ka ce ka tada jijiyar wuya dan uwanka ya tada jijiyar wuya shi nan ku taru al'umma musulmi ta farrake sai kuma kofar shigowa na abokan gaban musulunci ta samu sai su shigo su make ka su maki dan uwan naka kuma a rasa mai gwaninta tsakanin kai da su gaba da in sun garba sai zo su baka makami sai a dama ba shi da kirki kai ne kake kan gaskiya su baka makami lokacin da za ka fita shi shi hasar riga sun bashi sun ce kai ne baka da kirki sai ku zo ku yi ta kashe junanku su kuma suna gefe duk inda yanzu rikici yake faruwa tsakanin kasashen musulmi ka samu musulmi ne suke kashe kansu su sun gane cewa inda za a yi gaba da gaba da mu da su ba su taba cin nasara ba don haka yanzu sun yi device wasu dabaru wanda mu ne za mu rika kashe kawukanmu da kawukanmu. to yana da kyau musulmi ya zama yana da kaifin hankali da kaifin basira akan wannan wato kenan lamarin wallahu alam bima kanu yaktumuna ko Allah madaukakin zaki ne shine mafi sani da abin da suka sance suna boyewa a cikin zuciyarsu na makirci to وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت labisa ma kanu ya'malun Allah madaukakin sarki ce tara kasiran minhum zaka ga yawa yawan su yusari'una fil ithmi wal udwan Kullum kokarin da suke shi ne aikin sabo ya zama ya yada ban kasa kullun kokarin da suke aikin sabo ya zama ya yada ban kasa wal udwan da kuma wata kenan ta'addanci kullum aikin su kenan da haka duk abu in dai na saban Allah ne za su yi kokari su ɗaukaka shi wannan shi yasa ka ga duk kusan abin da Yahudi yake abin nan shine kokarin ya ga yayi ya mace da sunan yanci ta zama ta ajiye hijabi ta fitar da tsirecinta ta zama ita ce tul da za a amfani da ita wajen yakan addinin musulunci ta zama wato kenan abin da za a amfani da ita wajen yakan addinin musulunci ko kuma duk wani mai sako yanzu a najeriya nan sau nawa ne suke zuwa suke ta yi cewa lalle lalle najeriya a gwamnatance duk duniya fa ba amerika ba wanda suke wannan a gwamnatance ta ba da dama a yi auren jinsi namiji aure namiji mace ta aure mace kuma dukiya mai yawa suke yayatawa saboda wannan aikin sako ya zama yayato sun yan kokarin su da duk duniya babu gwamnatin da ta yarda da wannan amma yanzu sun yadda gwamnatin amerika ta yadda ta rubuta shi rasmiyan namiji zai auri namiji mace za ta auri mace amma target din fa ba amerikan bane wallahi target din shine kasashen musulmi kamar cutan aids hajji kirkiran ta aka yi a wasu guri daga gurin su ta fita su suka fara mutuwa a dalilin ta amma target din shine me kasashen musulmi su ne ba su da gaggawan daukan matakai don haka sai aka yado ta sai suka kashe tu a gurin su yanzu ba za ka same ta a su ba amma a gurin mugashi sai yanzu ne wai in za a aure ake cewa a ji a gwaji da sauransu wanda abin da ya riga zama by gone issue a wajensu to saboda haka duk aikin fasadi za su yi kokari su ga ya shigo ta kowace hanya hila daban-daban yasari'una fil una filisimul da aiki na ta'addanci yan an ce aikin ta'addanci yadda su suke fasara ta'addanci daban ta'addanci da suke fasarawa shine wato kenan musulmi ya zama ya rike addini ko kuma a ruɗa ɗan musulmi a sa shi ya je ya kauce wa ka'ida ya zama shi da arna za su ɗauki aƙidar kashe mutane su ta kashe game da haife faru a bama a sami ya musulma a dinga ƙona ta da wuta kowa yana ji yana gani amma wannan ba ta'addanci ba ne amma ran da musulmi ya kashe wani musulmi dan uwansa ko kuma ya kashe wani wanda ba musulmi to shi da za a yada shi a cikin duniya da sunan ta'addanci to kaga wayannan abubuwan na fasadi za su iya kokarin su injiniyar musulmi ya je yayi wannan dan a yaya ta duniya ce musulmi yana ta'addanci amma su sun yi nasu za su rufe wani ba ta'addanci ba da kaza kace ta'addanci a wurin su shine wato kenan in musulmi abin da ba daidai ba wanda kuma za su iya yaya tashi a duniya su bakanta musulunci amma da zai yi abin da ba daidai din ba ma ya zama ya taimaka musu waje ya ka musulmi su za su zo wannan su dai sauransu Allah waka to sadaka Allah ki cewa zaka ga da yawa daga cikin su yusari'una fil ithm wal udwani suna gaggawa wajen wato kina aikin sabo da kuma wato kina aikin ta'addanci wa akalihim sut sannan da yawancin su da suke wa suhutu sutu mun yi bayanin sa a baya ma'adansa shine duk dukiyar da mutum zai ci ba ta hanyar halal ba amma yawancin malamai sukan fassara shi da cewa rashawa ita ce suhutu in mutum ya ci rashawa ya ci suhutu saboda haka kuma in ka ga su ne a kan gaba wajen yada rashawa a kan gaba wajen yada rashawa ba su yi yan kokarin su sun kare kansu amma ga san ku za su yada za su yada ta saboda duk kasashe za ga su suke control da kuɗi da komai directly ko indirectly su za su kafa shugaba ta hanyar suhutu saboda ya ba su dama su zo su abin da suke bukata a cikin kasar na ci gabansu da kuma dakile ku sannan daga cikin su da akwai akwai abin nan eh, riba riba kaga yanzu institution na riba ya zama ya mamaye duniya gaba daya har mun kai kusa mu je inda hadisin da yake cewa zamani zai zo da ko mutum bai cire ba sai ya shaki hayakinta sai ya ki hayaki hayakinta yanzu duk dukiyar duniya tana control a karkashin su ta zama controlled a karkashin su sannan kuma abin kuna na riba abin kuna na riba saboda ka ima ma baka ce da kana kaiwa ana inda ake ma'amala da su da sauran irin wa'annan su suka yan kokarin su ga sun yayata dama can kuma tun zamanin annabi sallallahu alaihi ko kuma kafin sa ma da riba suke controlling din wato kenan duniya to kaga Allah madaukakin sarki ke cewa wannan ma yana daga cikin wato kenan ayyukan su wa akalihim suhut sai Allah ce labisa makanu ya amaluna tirda da abin da suka kisance suna aikatawa kenan cin su hutu Allah ce tir da shi al'izm wal udwan Allah madaukakin sarki ya ce tir da shi duk aikin sabo Allah ce tir da shi duk aikin ta'addanci Allah ce tir da shi aikin da ya za mutum zai dauki dukiya ba ta halal ba ya ci a bakinsa sawa'un ta rashawa ne ta fawon nai ne ta sata ne ta riba ne ta eh, eh, eh, menene rashawa ko ma menene Allah madaukakin sarki yake tir da wannan abin da suke aikatawa kaga kidabi ga yahudawa ne amma ba hukuncin sa ya ja kansa ya ja bazarsa har zuwa kan al'ummar musulmi laula لولا ينهيهم الربانيون والأحبار عن قولهم wa وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون Allah madaukakin sarki ce laulayan yanhahumur rabbaniyun menene ai laula bi ma'ana halla halla yanhahumur rabbaniyun yanzu ashe rabbaniyuna ba za su hana su ba rabbaniyuna ba za su hana su ba rabbaniyun su ne wato kenan mutanen Allah kenan ko alimin rabbani mutumin Allah malami mutumin Allah ai malamansu me yasa ba za su hana su ba Allah ya rahumar rabbaniyuna wal ahbar da kuma ahbar malamai suka ce rabbaniyun malaman yahudawa ahbar malaman nasara suna yake kira su hebrew ina ce hebrew babban malami ana ce ma abdullahi dan abbasin hebrew umma malamin wannan al'umma din wani lokaci kuma akan ce rabbaniyun su ne malamai masu ilimi al'ahabar a cikin yahuda da nasara ke nafa nake nufi al'ahabar su ne bayan allansu masu ƙoƙarin addini amma ba su da ilimi su ne ake su in kan yance wani rahib ne to ya koma gefe ya yi ciskari ya je na tabautan allah maɗaukakin sai ke kwana na sallah na karatun attaura da linjila da sauransu ba ruwansa kullum abin ibada wannan suna ke kiransu a ruhuban rabbaniyun kuma suna masu ilimi daga cikinsu kamar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa ah, walakin kunu na bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ko ku zama rabbaniya shine malamai masu ilimi masu tarbiyya kuna renan mutane da ilimi da kuka karanta to a cikinsu ai akwai rabbaniyuna sannan akwai ahabar menene dalilin da yasa rabbaniyun da ahabar wato ba za su hana su ba an kauli himul ithm magana da suke ta saban Allah magana suke ta karya da sharri da yaudara da zamba da ha'inci da mai duk irin wannan cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam da suke cutar da al'umma musulmi da suke da cutar da sauran mutane daga cikin maganganun sukan ce na hanu abu na'ullahi wa ahibba'u mu ne 'ya'yan Allah kuma mu ne Allah ya fi so a cikin duk 'ya'yansa wannan ba karya bane ba ƙarya ba ne sannan su ne suka ce laisa alaina fil ummi na sabil mu fadan mun ci dukiyar jahili to babu abin da za a mana ranar lahira babu abin da za a yi mana ranar lahira saboda haka kaga duk wannan sai ba su kofa za su iya yaudaran kowane mutum su ci dukiyarsa kuma za su iya kashe kowane mutum su ci dukiyarsa in ka taba su sai su ce maka ai haka Allah yake so ya za mu tabbatar da haka Allah ke zuce kaje kaje je ka gani inda zaki zai babarewa da gudu ya kawa ta ya galgala ta ci naman ta kuma tafi abinsa ya yi laifi bai yi laifi ba dama haka duk wanda yafi kowa wayo ya cinye shi wanda ya kowa karfi ya cinye shi da haka shi sa suke da karfi su karya kowace kasa su ebe dukiyanta kuma suna ganin daidai suka yi kuma suna ganin haka ma Allah yake so saboda su ne 'ya'yan Allah lan ta nan naru illa ayyamin ma'aduda kuma ba za mu shiga wata ba sai yan kwanaki da kaɗan to duka nan a kawalil ithmi ne me yasa malaman su ba su hana su ba laulayen yanhahumur rabbaniyuna an himul ithm wa himul sut da cin haram da suke yi cin rashawa cin hanci cin meme da suke yi me yasa malaman su ba za su hana su wannan ba labisa ma kanu yasna'una tir da abin da suke aiwatarwa tir da abin da suke aikatarwa kaga wancan na farko Allah madaukakin sarki ce labisa ma kanu ya amaluna da amawan su ake nan kuma labisa ma kanu yasna'una da malaman su ake kenan kaga da amawa da kuma su malamai kowa akwai nasa laifin da in yi da shi Allah zai kama shi da shi Allah madaukakin sarki zai kama shi duk da cewa muna magana akan yahudu da nasara ne wannan haka yake akan musulmi idan matsala ta faru tilas ne malamai su yi ma mutane magana yahudawa suna aikin sabo malamansu ba su hana su ba Allah maɗaukakin sarki ce tir da abin da suke yan musulmi fa idan suna aikin da bai dace ba wajibi malamai su yi magana ko wajibi malamai su yi magana Allah wada madaukakin sarki ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam me yasa bima asaw wa kanu yatadun saboda ta'addanci da suke wani irin ta'addanci kanu la tanahuna an munkarin fa'aluhu in an yi munkari ba sa hani sai su shiru abun su sai ta yi dusa saban Allah ba su yi magana ba la ya tanahuna an munkarin fa'aluhu duk munkari da aka aiwatar ba za su yi hani ba don haka Allah maɗaukakin sarki sai ya tsine musu amma tsinuwar akan harshen wa annabi dawuda da annabi isa ɗan maryam ko ala ne dawuda wa isa bin maryam to yanzu zamanin su ya wuce yanzu zamanin al'umma musulmi ne idan al'umma musulmi suna sabo ba a kame hanyarsu hannayensu la'anar za ta iya zuwa ta samu al'ummar a cikin wannan yanayin amma kuma a harshen wa a kan harshen annabi da isa dan maryam eh to a kan harshen wa a kan harshen nasu annabin su yan bani isra'ila annabi dauda da isa bin maryam su ne annabawansu su suka zama su da littattafan da suke aiki da shi don haka harshen su aka ance su su kuma al'umma musulmi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da nasu littafin to ana je musu tsoron kar la'anan ta zo ta harcen annabi su ai amma da ishara wa qala rasul ya ya rabbi ko inna qaumi takadu hadha alquran mahjuran ai annabi sasa ya taba yin ya yace ubangiji mutane na fa suna kokari su kawar cewa qur'ani inna qaumi yace mutane na itakazu hadha alquran mahjuran sun na kokari su dake wannan alqur'ani ya zama abin cewa kaga yayi complain to kuma idan ya tabbata cewa eh hakan ta faru ya zama a cikin al'ummar musulmi tafana alkhairu wa sulaha uzallu fama an karin fi nasi nahi ya zama ba wanda zai magana akan duk abin da ya faru na sabon Allah to kaga matsala za ta iya samuwa abin da ya faru da yan bani Isra'ila zai abin hadu da mu Sai sayyidina abubakar Allah bada ku turke da shi lokacin da aka nada shi kalifa. da ya hau kan mimbari abin da daga cikin kuduwansa na farko ya ce musu ya ce musu ku taimaka min in ina kan gaskiya ko daga cikin maganganunsa yake cewa innan nasa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasa ko sai da ya karanta ce ayyuhan nas taqrauna hadhihi al-aya ya alladhina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum sai yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa izara awa zalima aku zo biye bi yadihi aw shaka Allahu an yi yu'ammahum bi iqabin minhu in mutane kaga inna nasa ma yace kenan kaga aikin amru bil ma'rufi da nahyi anil munkari a cikin wannan al'umma ya hakan kowa duk mutumin da ya ga abin da ba daidai ba shari'a ta hana yanzu aikin amru bil ma'rufi da nahyi anil munkari yana duk da cewa akan malamai ashaddu wato kenan ya fi tsanani to saboda haka ƙoƙarin yin hakan shine yake zama da mu al'umman musulmi din mun sha bayani cewa mutanen da Allah kukin sarki ya aiko musu annabawa a iyaka lokacinsu a iyaka ƙabilarsu amma wannan al'umma Allah kukin sarki ya aiko ta a duk duniya ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li ballighu shahidu minkum al-ghaiba ko to saboda haka haƙƙi ne akan duk wanda yake da fawon wato kinan kawo da wani munkari ya zama ya kawo da shi to mu je mana wa qalat lil yahud ya dullahi maghlula qullat aydihim bima qalu بل يداه مبسوطتان ينفق كيف yasha. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أدفأها الله ويسأون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين الله أكبر الله أكبر الله مرحبا كنت yace wa qalat al yahudu yadullahi maghlula yahudawa suka hannun Allah a kokunce yake hannun Allah madaukakin sarki a kokunce yake Allah ya ce gullat aidihim a hannunsu ne da a kokunci wani inu bi makalu an matsi ne musu a dalilin wannan magana da suka fada bale da kuma su da tani a hannayen Allah madaukakin sarki a shimfiɗa suke yimfiku ku ya sha'u Allah madaukakin sarki yana infaki yanda ya ga dama yana bayarwa yanda ya ga dama yana rabawa wato kenan yanda ya ga dama wannan shi ma yana daga cikin matsalolin yahudawa wanda alkur'ani ya zo mana da shi don karantar da mu shine yahudawa suka ce hannun allah maɗaukakin sarki a kuntace ke ma'ana baya kyauta baya kyauta wannan aya malaman tafsiri suka ce ta sauka akan wani daga cikin mutanen yahudawa da ake ce masa da ake ce masa pinhas bin azura'a pinhas yana da kudi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina sai kudin sa ya lalace don haka shi ne yake cewa ashe Allah ma marwaci ne ya hana shi kudi saboda bai bi addinin musulunci ba ta da haka kenan duk da ayan ta ce wa qalatil yahudu ko yahudawa sun fada kaga kidabi ya zo amine amma ana nufin wato kenan kususiyar shi wannan finhas ne wannan shine fasarar malamai na farko fasara na biyu suka ce a'a tun da shi ya yayi wannan magana kuma Yahudawa sun ji ya fada yana fada balo-balo ba su yi magana ba to su ma suna madadin arzabir kufur me kufur sau da aka su ma suna madadin kamar sun yi abin ne da sun yi kare sai jawo kai ba baka da hankali karka je ka jawo mana masifa Allah baya kaza kaza kaza kaza kaga sun fitar da kansu da ya fada sai suka ji dadi to kaga yanzu su ma sun shiga shi yasa Allah ya hada su gaba ɗaya ce wa Lihudu yahudu yadullahi maglula yahudawa sun ce hannun Allah madaukakin sarki a kukunce ki wannan shine fassara na biyu kenan jama'ar yahudawa ake nufi ba finhas dan azura a shi shi kadai ba fassara na uku suka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina ba shi da kuɗi ba shi da arziki da shi da sahabbansa tunda aka ga irin yanayi aka yi hijira kowa hajjarar madara yake tafowa kowa hajjarar yake tafowa kuma sai gashi idan an samu matsala ta biyan diya wani musulmi ya kashe wani kamar can da aka kashe abdullahi bin hadarami din aka ce a biya bi diya annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an rubuta madinan chata tsakaninsu da yahudawa in za a biya diya kan ce su ma yahuda su kawo nasu contribution din a hada a biya diyar da za a biyar in wani musulmi aka rashin sa aikar wani abin da ba ka'ida ba ai akila ita ce take biya diya ko musulmi su tara sai a ce su ma yahuda su kawo abin contribution din sai a haki na ashe ubangijin muhammadu talaka ne baya arzuta shi na farko ba a ga alaman kudiya a jikinsa ba ba a ga alaman eh, wadata a jikinsa habbansa ba sannan kuma ma gashi ko diya ma sai ya nemi taimako a gurin mu kaga ubangijinsa hannunsa wato kenan a kokunce ke wallahu ta'ala a'ala saboda haka sai suke zargi akan wannan sai Allah ce a'a ba hannun Allah madaukakin zargi ne a kokunce ba su ne nasu a cikin wato kenan yake kokunce a larabce in an ce yadu yana iya yi wa hannu wanda zai iya cutarwa kamar yadda Allah yake cewa wa kuz biyadika dhigfan kaga yanzu umarnin da aka yi wa ayyuba alaihi salatu wasalam a shi ne ya dauki tsintsiya ya maki wannan matar da yace sai ya mata bulala dari kaga ya cutarwa ne duka kan ka kimuta ya ka cutar da shi duka ka ce saboda kai aliyadu huna alal jariha aliyad al hannu wanda za iya wato kenan cutarwa kaga wannan kuma mahali ne a jingina wa Allah da madaukakin sarki wakar takunin ni'ima wani lokaci idan balarabe ya ce yad yana nufin wato kenan ni'ima ne za ka ji larabawa suna cewa kam yadin li inda kula fulani ni'ima na wahala yi min amma yadda suka ce maimakon su ce ni'ima wane ya min aikin alkhairi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wakar ta kuna lilkuwa wani lokaci idan ba larabe ya ce yad hannu ko yana nufin karfi ne yana nufin karfi ne ba ga alkur'ani yana cewa wazkur abdana dauda zalme Zala'id, aidu a nan yana nufin wato kenan kuwa ai ma'abocin karfi tuno annabi bawan mu annabi dauda wanda yake wato kenan ma'abocin karfi yana da karfi sosai Allah madaukakin sarki ya bashi wa gatta wani lokaci in an ce yad a larabci ana nufin wato kenan kudura da iko kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa kul innal fadla bi yadillahi yutihi wa manya sha'u. kaga ai anan kudura a nan kudura a hannun Allah take yakan ba da karfin ta a wanda ya ga dama Allah ne ke da kudurar ya ɗauki wannan ya bari ya dauki wani shi da wannan ikon kan wannan saboda haka ayyad anan tana nufin mai al'kudura. wakar ta kuni lissila wani lokaci kuma yadda za ta iya zama wato kenan ta sila sadarwa dalili dalili kamar yadda Allah ke cewa mimma amilat aidihim mimma alam amilat aidina an aman wato kenan hannunmu ita ta dalilin samun wannan ni'ima din da aka musu saboda haka wani lokaci za ta iya zama wato kenan uh, na sila ko kuma wato kenan na dalili ai mimma amilat kenan aidina mimma amilna nahnu kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa aw ya afu allazi bi yadihi uqdatun nikah mai uqdatun bi yadihi uqdatun nikah ai wanda dalilin auren yake hannunsa ko dalilin aure ana shine yadda wato kenan a cikin wannan wannan aya din sannan wani lokaci yana nufin ta'ayid karfafawa in an ce yadu yana nufin karfafawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa yadullahi ma alqadi hatta yaqdiya wal qasim hatta yaqsima yadullahi ma alqadi ai taimakon Allah yana tare da alkali ma dama alkali zai yi hukunci ga rikici ya rikice yana ta tunani ya zai iya zakulo gaskiyar ya fitar da ita ya taimakawa mai gaskiya ya ba shi gaskiyarsa ya ya samu wanda ya biya shi da gaskiya ya hukunta shi irin hukuncin da ya dace da shi don ya zama ibra a cikin al'umma to Allah yana taimakonsa tare da wannan in dai wannan ne zuciyarsa da yawa ya kaɗan ka ga ya kuskure saboda me hannun Allah yana tare da shi a wajen taimako haka kuma AlKasimu hatta ya kasima wanda aka bashi dukiyar al'umma a hannunsa don ya raba kuma yana kokari ya ga ya raba ta din a bisa yadda ya dace to Allah yana taimaka masa har yayi hakan din ma dama bai sa ha'inci wato kina a cikin zuciyarsa ba saboda haka aid anan tana da ma'anoni da yawa don haka wani lokaci ma tana nufin ni'ima tana nufin ni'ima to a cikin wannan kaga abinda malamai da yawa suka fi tarjihinsa shine in an ce wa qalat yahudu yadullahi maglula suna nufin wato kinan ni'imar Allah ne wato kinan ta yanke bata je hannunsu ba sai Allah ya ce balle da ma wasu da tani yin fi ku kaifa ya sha'a hannayen Allah a shimfidan suke zace amma kuma ya za a ce ni'ima bayan ya ce ya daho mafsuda da tani yin fi ku kaifa ya sha kenan ni'imomin Allah guda biyu ne ai ni'iman Allah tana da yawa don haka ba ma ni'ima ake nufi ba ba nufi inuwa ni'ima ake nufi a nan ba sai wasu malamai suka ce a ni'imar ake nufi ai ni'imar kanta ana nufin wato kenan ismul jinsi ne jinsin ni'ima ake nufi don haka jinsin ni'imar Allah maɗaukakin sarki za ta iya kasancewa wato kenan guda biyu akwai ni'ima ta zahiri kamar yadda cewa asbaga alaikum ni'mahu zahiratan wa batinatan kaga guda biyu ne Allah ya sa ni'imarsa akan ku ta zahiri da kuma ta badini don haka wannan ake nufi na jinsin ni'imar Allah ta zahiri tana nan tare da ku jinsin ni'imar Allah ta badini tana nan tare da su to ya nene ni'imar Allah zahiri da fadi wasu suka ce ta duniya da ta lahira wasu malamai suka ce a'a duk ni'imar da za ta taimaka maka kai wani aikin alkhairi ita ce ta zahiri duk wata ni'imar da za ta taimaka maka ka zama wani aiki na sharri ka kare baka yi shi ba ita ce wata kiran ta ne to wallahu ta'ala a'lam ala ayi halin su yahudawa a cikin wannan aya da suka ce yadda lahi maglula suna nufin wato kenan Allah maɗaukakin sarki baya taimaka musu baya ba su dukiya baya ba su dukiya don haka yanzu sun ɗauki zargi sun ɗora wa Allah maɗaukakin sarki kaga a cikin wannan ko akwai renuwa na ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya ba su bayan Allah ya ce a'a shi yana ba da ni'iman ni'imansa yunfiku kaifa ya sha'u yana infaki yanda ya ga dama kaga sai na ni'imar Allah kenan na biyu wannan mummunan maganar ta ja Allah ya ce ya ce me inu bi makalu ko wakalatul yahudi yadullahi maglula gullat wani walu'inu bi makalu Allah ya tsine musu saboda wannan mummuniyar magana wato kenan suka yi suka jingina wa Allah madaukakin sarki wannan shi yasa malaman tauhidi na musulunci suna iyan kokarin su cire duk wani aibi ga Allah madaukakin sarki ba a da shi da Allah duk wata na ƙasa ba a jingina ta da Allah maɗaukakin sarki ba a jingina ta ga Allah maɗaukakin sarki ko wani abu ta sai ka ce wallahi shaidan ya mantar da ni hakan nan tarbiyar eh, malamai take tun da can ko ya ce mai minane wa ma asanihu illa shaidan an azkurahu shaidan ya sa na manta karka ce wayyo Allah ya wallahi Allah ya mantar da ni wannan da cikin ɗabi'u mu Hausawa wallahi Allah ya mantar da ni kai Allah ne ya kaddara na manta a'a Aimantuwa ta waya ne ba a jingina ta da Allah duk da cewa komai Allah madaukakin sarki shine bai yin sa ba a jingina wa Allah madaukakin sarki sai a ce abin a shedan ya sa shedan ya sa namanta haka malaman tauhidi suka karanta dan haka su wannan jinginawan da suka yi wa Allah madaukakin sarki sai da ma Allah madaukakin sarki ya tsine musu na biyu wannan yana aya tana karantar da mu cewa wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta rubba rajulin sau da za zaka ga mutum yana magana da kalima kwaya daya la yalqala balan wanda bai bata ma wani muhimmanci ba ashe kalmar mummuniya ce ya faɗa dangane da Allah maɗaukakin sarki ya hawi bi hafi na ri jahannama saba'in kharifan a nutsar da shi cikin wata jahannama yana nutso sai yayi shekara saba'in kafin ya je karkashin wutan jahannama akan kalma guda ɗaya akan kalma guda daya saboda duk mutumin da zai wata kalma musamman da ta shafi addinin musulunci ko ta shafi mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah madaukakin sarki ya ce za ta hura ta kafin ya fade ta don zai iya kalma guda daya wanda a dalilin ta sai a sashe wuta shekara 70 kaga wato kenan bai abin nan ba ta ka wani malami ke cewa afiz lisanaka ayyuhal insan la yaldagannaka innahu su'banu ka kiyaye ka ya kai dan adam kada harce ya sare ka shi fa maciji ne in ka lura da eh, halittar maciji ka lura da halittar harce za ka gudu ɗaya ne nama ne kawai yake ta haka yake ta haka yake ta haka yadda maciji zai iya saran ka ya maka dalilin mutuwa haka harshen ka zai iya saran ka ya maka wato kenan dalilin mutuwa da haka wannan magana tasu ta ja Allah madaukakin sarki ya tsine musu walu inu bima qalu kaga sai bina'i majhul an tsine musu ma a dalilin wato kenan yadda wannan eh, eh, magana da suka yi wala yadhilanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika rubyana wa kufra kuma abinda aka saukar maka daga ubangijinka shine ayoyin alkur'ani wallahi yana kara wa wasu daga cikinsu wato kenan dagawa da kuma kafirci suna jin haushin abin da aka sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna jin haushin qur'anin nan a ce ai in ka lura ma yahuda madina me dalilin kawo su madina ai madina ba garin yahuda ba ne yasri ba garin laraba ne a tsakiyar jaziratul arab ne kasar laraba yahuda ka ba a palestina aka san su ba me kawo su nan gurin neman annabin karshen zamani ya fito a cikin zuriyarsu saboda a cikin littafin su sun karanta cewa annabi karshen zamani zai bayyana a gari mai dabino don aka suka yadu a duniya wasu suka je kai bara akwai dabino a kai bara wasu suka je fadak wasu kuma suka zo nan madina suka zauna suna neman annabi karshen zamani ya fito a cikin sai gashi bai fito a cikin ba don haka sai yasa sai suke jin haushi ko ba komai bane hasada min inda an fuse min ba ba'di ma bayyana lahum alhaq to saboda haka shi yasa da yawa abinda da ake saukarwa eh, ubangiji yake saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam haushin sa suke ji don haka yana kara musu duguyanin wa kufrin girman kai in an ce duguyan shine ƙarin girman kai inna lamma dagal ma'u hamalnakum fil jariya ruwa yana gudana yadda ya kamata ya gudana to da ruwa ya wuce gona da iri ya shanye mutanen duniya ya shanye bishiyoyi sai aka ce dagal ma'u ruwa ya yi dagawa ya wuce ka'ida saboda duk abin da ya wuce ka'ida na ake kiransa duguyan to su ma suna duguyan ma'ana suna wuce ka'ida a wajen sukan musulunci da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan din sai da kara musu wato kenan kafirci da haka Allah yake cewa alkaina bainahum al'adatu wal bagada sai muka jefa gaba da keya a tsakaninsu gaba da keya a tsakaninsu sai zama wa'annan ba sa san wa'annan wa'annan ba sa san wa'annan wannan kuma ila yawmil ta har zuwa tashin alkiyama malamai tafsiri suka ce wannan akan yahudawa ake wasu malamai suka ce a'a ya hada yahudu da nasara yahudu da nasara da kaga suna da gaba a tsakaninsu suna gaba a tsakaninsu ko ba za su taba ɗaya ba zai taba yarda da ɗaya ba hakan za su zauna duk da cewa idan matsala ta shafi musulunci za su iya haɗewa amma in sun haɗe ɗin wannan temporal ne in sun ware kuma za su ga cewa tsakaninsu ɗin kuma har yanzu babu watakinin wannan jituwa ɗaya ba zai taɓa yadda da ɗaya ba don ɗaya ya san ɗayan ba zai yadda da shi ba haka ma kuma su yahuda a junansu allah maɗaukakin sarki ya sanya musu wannan gabar saboda haka bai yahudi har duniya ta naɗe bai yadda da kowa ba bai yadda da kuwa ba gani yake dan uwansa bai hude ma zai cuce shi dan uwansa bai hude ma zai cuce shi to haka shi sa zaka kwa cikin al'umma musulmi duk wanda suka kokari suka yi training din sa zaka ga wato kenan taka tsantsan din sa yayi yawa ta yanda ba zai iya yadda da ko da ko da kowa ba Allah ya ce ya jefa gaba da kiyayya a tsakanin su wannan kuma har ya zuwa ranar tashin alkiyama har ya zuwa ranar tashin kiyama sannan sai Allah ya ce kullama auqadu naran lil harbi duk lokacin da suka cinno wuta ta yaƙi su haɗa musulmi da wanda ba musulmi ba alfa'a Allahu Allah bada kuma sarki sai ya kashe wannan wutan kullama ana litajdid saboda me yasa aka kawo shi litajdid saboda ishara cewa tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har duniya ta nade bai yahude ba zai daina cinnowa wutar yaki ba ya koma gefe ko ya cinno ta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko cinnota tsakanin musulmi da dan uwansa musulmi wannan aikin su kenan kowane lokaci kuma kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam aikin su kenan dan haka duk lokacin da suka cinno wuta ta yake Allah madaukakin sarki yakan wato kenan kashe ta shine ba za ta yi nisan kwana ba Allah zai sa a gano ta sai a magance ta wannan shine fasara na farko fasara na biyu malamai suka ce tun zamanin tarihi haka yahudawa suke sukan taru a wuri daya su haɗa kai su yi ƙarfi wanda za su ciccida duniya gaba daya to lokacin da ƙarfinsu ya gama cika daidai lokacin da za su iya cikin duniya sai allah maɗaukaki sarki sai aiko wani zai zo ya baza su wannan haka aka yi aka turo musu jaluta bayan sun gama taruwa ya zo ya fansa masu aka turo ah, jaluta na kwaɗa eh, eh, eh, buktu nasar buktu nasar bayan sama akwai tun saba haduwa suka yi karfi za su daga duniya aka turo wani arkilarsa bitrus shi ma ya zo ya hantsila su bayan su ma allah maɗaukakin sarki ya kawo musulmi su ma suka zo daidai lokacin da sun yi karfi za su da duniya allah maɗaukakin sarki musulmi suka zo suka karya su daga wasu suka sake abin nan musulmi na nufin zamanin na umar kenan daga ba suka sake yin karfi salahuddin al'ayyubi ya zo sake hansula su daga baya suka zo suka sake yin karfi wannan mutumin france eh, eh, eh, hitler shi ma zo ya wargaza su suka sake fantsamiya to yanzu sun sake haduwa kuma suna yin karfin to daga cikin rahamar allah da muke hange a ƙarƙashin wannan aya shine cewa yanzu sun ciccin na wuta a ko'ina la'alla sun kai kusan daidai lokacin da Allah madaukakin sarki zai kawo wani dalili kuma ya sake a furutun dinsu gaba daya shine ma'ana kullama auqadil eh, naral lil harbi adfa Allah duk lokacin da suka cinna wuta ta yaki ta su daga hankalin duniya Allah sai ya kashe ta ta hanyar kawo wani wanda zai zo to Allah saka da ta hanyar aikowa wani wanda zai zo ya hantsula su wato kenan ya abin su kuma kamar da muka bayani kullama litajdid ne kenan abin zai ta faruwa zai ta faruwa zai ta faruwa sai an yi kamar za a gama da su sai guhe sake haduwa sai sai kamar za su gama da duniya sai Allah ya kawo abin da zai kwantar da abin hakan nan wato kenan za a ta yi duk da haka Allah madaukakin zai ce wais auna fil ardi fasadan kuma kullun aikin yahudawa shine da fasadi a ban kasa da fasadi da barna da zina yada liwadi da riba ya haɗa caca ya haɗa shan giya ya haɗa duk wani aiki da ka sani na fasadi suna bayansa kenan duk mutumin da aikinsa ne ya haɗa fasadi to zaka ga shi kuma yana kokarin dakushi a ayyukan alkhairi duk aikin alkhairi kuma suna kokarin su danne shi duk aikin alkhairi suna kokarin su danne shi wallahi mufsidina lalle Allah madaukakin sarki baya son masu fasadi baya son masu da zai yi magana cewa Allah ya ce man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu bi qaumin hibuhun wai yuhibbuna ko akwai sifofin waɗanda Allah yake son su su ma suke son Allah Kena akwai sifofin wanda Allah baya son su su ma ba sa son Allah to yanzu ga ɗaya daga ciki da mun ce kowa je bincike Allah ya ce wallahu la yuhibbul mufsidina da haka duk mai barna Allah baya son sa Allah ya ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم Allah madaukaki zarki ce walau anna ahlal kitabi da dai a ce mana ma'abotan littafi amanu za su yi imani kaga wannan ya zama kamar tamanni kenan ko tamanni ne ko ta taraji ake cewa tamanni ko tamani ina ma mana a ce ahalai kitabi amanu za su yi imani wattaqau ina ma ma a ce za su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki wallahi da sa kuskure su yi haka la kafarna ya sayyatin Allah duk kurakuran sai mu kankare musu duk sai mu kankare musu duk wannan matsalar da muka kirgan nan da Allah zai fa su yi imani su ji tsoron Allah Allah ya ce wallahi da duk mun kankare musu wato kenan ah, kurakuran su ɗaya kenan na biyu sai ce wala arkalnahum jannatin na yi kuma wala da mun shigar da su aljanna masu ni'ima aljanna irin mai ni'imar Allah maɗaukakin sarki zai saka su a ciki kaga da su sun futa da wannan wato kenan damar su ma sun futa wani ma ya futa lau an safa nasu lasara halkadi gina cewa wannan akan ahalin kitabi ta sauka hukuncin tafi yana kan musulmi har yanzu da musulmi za su yi imani mai kyau su ji tsoron Allah me zai kana Allah kankare musu zunubansu Allah zai kankare musu zunubansu ko yawwa ai da ma ma musulmi su suka fi cancanta ko aka ce pasto da gaske ne yesu zai shiga aljanna ya ce a wadin <laughs> da gidan ubansa <laughs> kaga shi ya fi cancanta da shiga gidan fago <laughs> yau kenan kamar wannan akwai dan tagaful a nan wurin cewa su musulmi dama sun yi imani kuma suna da takawa da aka su dama aljanna za su shiga amma su ma'ancin da za su yi imani su tafo da su ma aljanna za su shiga kenan wana nufi ce in musulmi ma fa imaninsa ya watse ko kuma tsoron allansa ya watse zai iya samun matsala kamar yadda su ma wa'ancan din ai abin da sa suka shiga matsalar rashin imani ne da rashin takawar musulmi in aka samu rashin imani da rashin takawa a gurinsa a cikin lamarinsa na gida da kasuwa da gona da sauran ofis da sauran wurare babu imani babu takawa babu Allah a cikinsa yadda waɗancan suka samu matsala fashi ma zai iya samun matsala wa bi diddaha ta tamayyazul ashiya'u to saboda haka idan musulmi haka Allah ce zai shiga da shi aljanna wato kenan ta ni'ima ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون الله مدعوك كثير كيتي ولو أنهم wallahi da dai a ce su adamira uri ila man ahlul kitabi ko da a ce su ahlul kitabi aqamu tawrata wal injil za su tsaye da hukuncin at-taura da na linjila a kawo kansu a da kuma al'umman ya zama kowanne ɗaya daga cikin su in ka ganshi kaga at-taura kowanne ɗaya daga cikin in ka ganshi kaga linjila abinda linjila take faɗa su ne suke faɗa abin da suke a ce aiwatar su suke aiwatarwa abin da ta hana su suke shi suke hannuwa a kansa ko kamar yadda aka tambayi na Aisha aka ce mata menene halayen annabi sallallahu alaihi wasallam tace kana kulkuhu alquran dabi'an annabi sallallahu alaihi wasallam alqurani duk abin da kake tsammanin qur'ani ya hana to ba za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan wannan layin ba duk abin da qur'ani yace ayi to nan ne za ka ga shi dumu dumu saboda kullun nazarinsa da tunaninsa shine ya zai ta rayu kamar yadda alkur'ani ya umarce shi wannan shine kuma wannan abin da annabi sallallahu alaihi ya yi da din sahabbansa akai kenan sai gashi Allah madaukakin sarki yana cewa walau annahum aqamu tarata wal injila da a ce su ma za su tsaya da a taura da injila wa unzila ilayhim min rabbihim da abin da aka saukar musu daga ubangijin su shine alqur'ani saboda a taura da linjilan ai littattafe ne wanda Allah ya sauka sannan a taura da linjilan sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo shi kuma in ya zo su yi imani da shi kenan da suna kan a taura da linjila na gaskiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana da tare za su bi shi ai still daga cikin malaman su akwai wanda suka gane kuma suka tabbatar cewa haka din ne suka bi irin su ah, Eh, abdullahi bin salami irin su adiyu ibn hatim ta'i irin su salman alfarisi ko irin su najashi da daga cikinsu kaga wani a cikinsu akwai yahudawa a cikinsu akwai nasara to kaga su da suke fahimci karantarwar ta a taurin suna kokarin karanta hukunta da ita ko kuma na linjila suna kokarin hukunta da ita da suka bai ci annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da gaskiya da take suka watsa suka bi yanzu zaka hada su da waɗanda suka kafirta a wancan lokacin kaka ba za ka hada su ba najashi yana yana kasar habasha a nan cikin afirka ya mutu banzan allah sallallahu alaihi ya ce jama'a a madina ku tashi mu fita mu je mu masa sallah bai fa zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalai kalmar shahada ba a can inda yake yi a can inda tsakanin sa Allah kawai ce wannan addinin da wa'annan mutanen suka zo da shi dinnan shine gaskiya kuma ya imani da ya mutu wala Allah ma baya sallah a lokacin tunda ba su hada da annabi sallallahu ya lakada wasu kalma ya ba karanta da shi yadda ake yin sallah ba sai dai inda ya ga sahabban da suka je hijira kasar habasha suke yi yake kwaikwaya to duk da haka amma ran da ya mutu annabi sallallahu alaihi sai da masa sallah a madina salatul ghaib kaga wani ba ya tarar ya carke ba to haka abdullahi bin salam ko shi ma haka adiyu ibn hatim da'i ko to dukansu wato kenan sun ci rabo guda biyu na wancan addinin da kuma na wannan addinin don haka Allah yake wa ma'unzila lalai min to Allah ya ce da ahli kitabi za su yi imani da linjila da addaura da alkur'ani wallahi la'akalo akalu min da Allah ya ba su sun ci ni'ima ta samansu. ta saman su ta tarjilin da kuma ta kasan su saboda ka Allah kadai san ni'imar da zai zuba musu ta sama da kuma wato kenan ta kasa wasu ka ce ta kasa ta sama ruwan sama za a sako mai albarka a kasashensu ta kasa kuma abin da za su noma zai fito amma ni'imar Allah maɗaukakin sarki ta wuce wannan Allah kaɗai ya san iyaka abin da zai ba su kenan na ni'ima a wancan lokacin minhum daga cikinsu akwai ummatu muktasida akwai wasu jama'a wanda suke matsakaita akan lamarinsu suka tsaya su nazari su hura su ciza in sun ga gaskiya su karbe ta kamar waɗanda da muka irga yanzu irin su najashi irin su abdullahi bin salami irin su adiyu ibn hatim da'i irin su ka'ab al-ahbar da muhammad bin abdullahi al-qurazi da sauransu to kaga wa'annan duka sun abin nan minhum ummatun muktazida amma fa kasirun minhum sa'a ma ya'maluna majoritin su fitir da abin da suke aikatawa abin da suke aikatawa kare ma ba zai ci ba wannan kuma har kwanan gobe har kwanan gobe abin da yahudawa suke aikatawa wato kenan kare ba ba zai ci ba saboda mummunan da su da mummunan nufin su da kuma dogon hangen su akan shari to Allah sauka to mu to alhamdulillah an ce lokaci yayi zamu dakata nan insha Allah da fata abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa ya sa mu amfani da shi abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu kuskuren ya ba mu ikon gyarawa da kuma yafe mana Allah muna roƙonka a cikin rahamanka da jin kanka cikin wanda kake musu ni'ima ta gafara da albarkoki da ni'imomi a cikin wannan wata Allah muna roƙonka saka mu a cikin su wanda kake shiryar da su a cikin wannan wata Allah ka shiryar da mu ka samu a cikin su wanda kake kare su daga sharruka na rayuwa na nan duniya da fitinan shaidan da dujal Allah madaukakin sarki muna roƙon ka samu a cikin su mamatan mu wanda suka gabata iyayenmu da yayinmu da kannan da sauransu Allah madaukakin sarki muna roƙon ka gafarta musu ka sa su a cikin aljanna ta firdausi mai ni'ima Allah ka gafarta musu gaba daya duka mamatan musulmi Allah ka gafarta musu Allah ka sa su a cikin ni'ima kurakuransu Allah ka yafi wani addu'o'i da muke musu Allah ka kai musu mu ma idan ta mu ta same mu Allah ka ji kanmu Allah kuma ka bamu wanda suke mana addu'a su mana addu'a kamar yadda mu ma muke musu addu'a ta ya rabbal alamin marasa lafiya mu Allah madaukakin sarki ba su lafiya Allah ka yaye mana talauci da kunci ba su suka da suke kanmu Allah ka taimaka mana kamar wani dalilin zamu biya su kunci da muke ciki Allah ka yaye mana al'ummar mu Allah ka shirya da mu kan hanya madaidaiciya abokan gabar mu Allah ka fahimtar da mu matsalansu da yadda za mu fuskance su Allah kuma ka rauna nasu Allah maɗaukakin sarki ka ɗaukaka addinin musulunci da al'ummar musulmi baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka a cikin rahamanka da jin kanka ka lullube mu da rahama kasuwoyin mu Allah ka samu su albarka yan kasuwan mu Allah ka samu su albarka makarantar mu Allah maɗaukakin sarki na